baby, baby. Eh? Wallahi tallahi na dan biya na na sa dafa miki indomi ne da koya a wajen shayi. Saboda ki dan saboda tsaro ba, ta baki da yunwa. Ina goshi kai kawai nake son gobe. To gani nan, wallahi gani nan ya ake tsiri. Dan kamu ta dan kamu ta dan. Dan kike bi ko Ya ne? Daga yake ji ne? Ɗan duk yana yi ne mace. <laughs>

to a ta sanya matsala wallahi wallahi gaba ɗaya kwana biyun nan wallahi indomi da kwai ta kashe ni wallahi me ya faru na rantse da Allah gaba ɗaya ba su da da ke ne ka sa a babu wallahi ina hawa da kuma yanzu me take nufi kenan ya ne bari dan haɗa kaina da Allah bari dan haɗa kaina saboda tsaro dan Allah minti kaɗan zan sha ke musulun yana nan kusa da gidan muka yi masu aji hello hello hello ba kya ji na ne ina jin kai akai baby na da ko ba kike bai na kika shiga ne wallahi ka san ni ke na girki. Girki ga nan na ka girki. da ga guda shida masu na ansa wallahi kuma ga shi tarar na Allah ki dawo yanzu na na shirya wallahi na shirya ba ruwan a zan jika ta ba ruwan sanyi ba Allah ki dauke ba za ki ba dan bai ga ma guda shida da sha wallahi ya fara yi kankara tana yi kankara tana yi ta sha dan je ma Allah bai ki dawo mana na na tafi ka san da sai an jima oh. hello doctor na'am babulayi doctor ya aka yi magan da zo shi eh ya fara aiki ha to ba dalili yasa ka siya kashawa wallahi tallahi ta ku ba tare yanzu ya za a yi to ba bi kawai kashawa shida kai kai kai kai ka nemi wata mana to yanzu nan ina zan nemi wata emergency haihuwa ke yi wallahi subhanallah gaskiya ne ka nemi kankara Allah sarki Amira. Ni na kullum sai mun kyau kike yi. Kamar ya. Wallahi gajiya da kallon ki fa ni buri na Allah ya bani mace kyakkyawa fara da bulbul haka ta sawa gaban mota ke ke fa kin wuce gaban mota ba sai dai mu ce gaban jirgi. Allah ya sa dai har da gaske kake. <laughs> Ba da gaske nake ba ya zan ta nacin soyayya. shekara ɗaya ba muna soyayya ba sai yau kika zo ɗaki na. Ba eh, ma yan na ce maka ka shigo gida har yanzu na je ka shigo. ai ba shigowa gidan bane matsala ba mu gama fahimtar juna ba yaushe a shekara ɗaya za mu iya fahimtar junan ba sai mun kai shekara uku ko hudu sannan za mu iya fahimtar ina ma soyayya mu ta dosa ina ma ya halin ki yake a komai da komai. kin ga yadda kika fara zuwa gidan nan yau kin gani an muka kamar awa uku haka zan fara fahimtar halayenki da ɗabi'unki da yanayin abubuwanki nan da kwana biyu in kika sake zuwa ma zan ƙara fahimtar halayen amma dai ka san yaya ya sa mana ido ko ke kake damu da wannan da Allah shi wannan dan gargajiya ne yayin to yanda nake jin labarin shi gaba dan gargajiya ne duk da dai ban taba ganin shi ba an ce min shi gaba ɗayan shi lokal ne bai waye ba bai komai da komai ba yanzu eh, na ga kin fara jin zufa ne gashi shi wallahi time yayi don kasa ya sa mai ido Ba kamata a ce me abin da zan yi in tafi ko eh gaskiya ne kuma to <laughs> eh kai Allah sarki wannan gidan naki yana da kyau sosai yanzu misali in na ce ma ki iya minti dai kina kallo na me zai hana to kalle ni ba shi ne ka dauka ba ke kyauta to yi min kalamai masu daɗi wanda za su kwantar min da hankali eh? ba kai kamata ka fara mun. to saboda ni dai ka san ina son ka aiko Hmm. a yau talatin ga watan ƙaunanki na kai ziyara cikin birnin zuciyanki sai na ga an mini masauki kamar haka a a kodayaushe ina ƙaunanki b babban bakin ciki na rashin ganin ka c cutar da ba ta magani gara <laughs> to ni na miki ke ma ke ni kamar yi na sake shigo ko mm. yanzu dai to ki ɗan kwanta ki dan yi bacci sai yamma ta gaskiya dai kai da ne.

ka malam malam lafiya ne ma kai wai na wai kai saurayin ta ne mun shiga neman dan kalaman soyayya kuma mun tun labarin ka mun ga mun halayen ka shi yasa mun ka fara tsiya nan gurin eh saurayin na ne wanda nake ci no maki to na kai ina sarki in ka kara taba ta gudai wata ce ba hoke na kara taba ta ka kara taba mun da budurwa ta ce bace bace ga mai nasu wannan shine yayin naki ba shi ne shi ne kai kai malam an hmm, yi ta mun murka mun ya mun maka malam dan Allah dan Allah dan Allah ka yako dan jema an ka hmm, yako kana abu ba abin da ya faru ba abin da ya faru ba mun shiga ne mun shi ke wannan saka kai yako gaskiya hmm, ka gani hmm, to na mutane a ƙasa ku koma yanzu wuce hmm, ce ta sama eh. sai ku <laughs> madalla na gode yawa <laughs> na ci karas wallahi ni saurayi ne nan ban taba aure ba To amma kalle ka fa kaman ka haka amma a ce baka da mata? To aikin san lokaci ne lokacin ya ai za a yi. Tana ta buge buge ne yanzu kin san yanayin rayuwa. Eh gaskiya ne na fahimta. To amma mm, kaman wata kalar mace kake so haka wato ai an gaya miki ko in na samu faran mace yar doguwa haka mai dan hanci mai dan baki haka lahiya launi <laughs> kaman iri na kenan yau zan samu kaman irin ki na tashi aure ai lahiya launi To amma ina ce za ka iya aure na? Eh? Ina nufin za ka iya aure na? Sosai mako me zai hana yau ni na tashi aure na same ki ai lafiya lau. Da Allah da kake? Wallahi kuwa. To yanzu ba ma wannan ba. Eh. Abin da nake so da kai yanzu za ka bi ni mu je Gidan eh? Gidanmu nake so mu je. Yanzu? Saboda me? a ah, saboda in je iyaye na su ganka saboda ai magana auren mu <laughs> malama magana aure haka daga sama ni da ko sisi ban da shi kin kina ji wallahi daga ni sai wa a ba sai ka fito da kuɗin hannunka ba ka san menene ah. wallahi a kama nake to na kosa in yi aure ana ta damu na ki aure kowa shi yasa na yanke hukuncin duk wanda na haɗu da shi a hanya kowane kala ne zan iya auren shi kuma sai na ga kai kalan mijin da nake so to na rantsi da Allah ba zan boye miki ba ni kaina nan fama nake da kaina wallahi da kyar nake iya ciyar da kaina ina ga na yanzu in zan aure ki ina zan samu kuɗin sadaki kuɗin sa rana kuɗin gaisuwa a shagalin biki a komai gidan da zamu tare da ke a ina zamu tare kakka damu mahaifina yana da gidaje kanwata ma da aka aurar da ita eh. shi ya ba mu gurin zama aka ba su ni dai wallahi ban san inda zan zan samu na sadaki ba kaka damu ina ce kana da waya eh ga tana. ni ma ina da waya eh. sai mu haɗa mu saida ba sadaki ba ne kawai da eh. damu waya ta ci screen kin gani ba a gani da damu waya ta babba ce iphone kan aka haɗa aka saida za su ishe mu to ina aure ki da me za a dinga ciyar da ke

Mm, gidanka kawai mita ta fira kai na gode sosai wallahi kada kana da zumunci ba to ummi mm, ka san shi zumunci a kafa yake ummi na'a lafiya kake ta kira kamar ya zaka ce eh wallahi kallai lafiya kake ta kira na kamar wanda ya warke makanta zaka zo kana kira mutane me me ya ne zaka zo kana min magana haka dan wa wayo kawai ke fice raina min wayo na rantsa da Allah haka dazu da ce ke dauke wannan butan ke kawo min ruwa kake daukewa na fi buta ko ba buta ba kai ka bari ka ji ni fa ka na gaji da zama da kai na gaji saboda ni ba namiji nake aure ba mace nake aure ba zan iya zama da kai ba yarinyar nan fa ta gore na mun wayo ci da sha na ranta da Allah haka ji muke ci kullun dare amma yarinyar nan ne to ladabi ladabin nan ba ka mun tunda na aure ta sai dai ta dinga gaggasa maganganu kaza banza me ake yi da kaza me ake yi da kaza me za kai ni ba ma san me zan ce ba ya ya mariya ya ga nan ba sai ne maganta na ga Allah sai ya hakuri sai na nuna mata ni miji ne wannan inda ba maza ba inda ba maza za ka nuna min kai na miji ne kai da kake mace mace miji a riga okay za ka zo kana cewa kai na miji ne na miji a riga din za ka ce mutane kai namiji ne ai ina zuwa a'a na gwada irin magudan nan wallahi tallahi ba sa aiki na rantsi da Allah gaba ina zuwa ina zuwa kai karka da ina zuwa me ya kuri a kwanta da hankali ba ba aiki ba na ban inda zan cin dosa kana ji kaka sha wahala kanka na shashe na ma jaraba ka ku dawo ka san Allah wallahi yau yau din idan ba sai na bar gidan nan ba na gaji da kai na gaji da kai kullum kai ni kenan ina wahala kullum ka zo ka cukushe ni a cikin gida ban ba ci gaba sai ci baya iya kokari da kin san ina yi iya kokari da kin wata na nawa a cikin gidan nan har yanzu yan uwana kullun sai dai wannan ya ce mene <laughs> alhamdulillah in so na kaɗan mota ta rage ni garin sauri haba na hanci da Allah kai in shata na ɗauka in rike wannan wayancan ba a manyan kwalabe ma suke ba su yi ma aiki ba sai wannan wannan da kake gani eh. gwaska gwaskan namiji kenan gwaskan namiji gwaskan namiji ga kunama nan ta dana kana me hoton kunama kuma <laughs> ba shirin ka ka ci abinci na ci abinci <laughs> to ka share bi me zai kai ne share bi kai <laughs> amarya dan girman Allah ai hakuri kuma ba ba umarni na kuma shiga daga ciki in share bi ta mata ka share bi ko la ha in je kawai barin gidan barin ba gidan zan dawo bayan minti goma sha biyar Ba sha Kai bibi ai ni wallahi ina son kai ni ba ban yi tunanin hmm, Allah dai ya ban mu tare. Amin amin. Hello. A'a yaya. To. Lafiya da yau da biyayya haka. Wallahi tallahi yau kin safa take ita kamun wanki kamun kuka yanzu gashi na tana kare bin takalmi. Na'am. wallahi kuwa kada ya ce ta gaba kam ta yau ai ai yau gaba ɗaya magana har ƙarfe biyu ina gida ba ta ce na wuni alhamdulillah yau kuma ni ne yaya wallahi kuwa <laughs> ka ta da aure kai wato shi yasa na ce maka eh. waskan namiji bala'i ne bala'i ne kai to na rantsi da Allah sai ka sha magunguna da yawa <laughs> na Hausa na karfin maza kaga bacin karfin maza mm. <laughs> yana maganin basir mm. shawara